ma dama akwai azumi a bakin ka ko: roƙi Allah ka yi wani ka roƙo ka roƙa ma kanka ka roƙa ma danginka ka roƙa ma ƙasar nan muna cikin wani irin hali wallahi billahi da gaske nake gaya mu muna cikin wani irin hali haka kowa ya sa ƙasar cikin addu'a wani ya ji muna ta tafka addu'a akan ƙasar a hudu ba shi wai mamaki ma yake na ce ah lalle Allah ya sa ya ajiye ka a gurin da kake zaman lafiya ne wallahi shi yasa baka gane abin da muke nufi ba da an kawo biyar ka zaka gane abin da ake ko kuma da kai ne ka shiga hannu zaka gane abin da ake ko kuma ka je asibiti ma ga dankon ma babu za ka gane saboda haka kasar mu cikin wani irin hali kuma ya jama'a kar kowa ya da kauna daga rahmat Allah wannan Allah ne ya hana la taqnatu min rahmatillah wasu in kana magana da zai rinka ce maka wai kasar nan wai ba za ta ga kai ne ubangiji shi Allah a hadisul qudsi cewa ana inda zanni abdi ina nan a inda bawa na yake tsammani yan ƙasa ku yi ma Allah zaton cewa ƙasar ku za ta gyaru wannan shine zaton ku a gun Allah za ta gyaru in dai wannan shine zaton ku to Allah zai gaskata zaton ku yace ana inda zan yi abu shi ya yasa banza Allah wani ya zo mutuwa idanunsu sun kakkafe harshen su ya fara karyewa ba ya iya magana yace masa ma za ka zunnu ila rabbi me kake tsammani a wajen ubangiji sai ce rahmatullah ina tsammanin rahamar Allah sai ce an tafi yace kana cikin rahamar saboda kyakkyawan zato da yake ma Allah idan kana son ka gwada wannan maganar ka ɗora ma kanka kullum in za ka fita a gidanka ka ce ba za ka samu ba za ka ga in ka fita ba za ka samu ka gwada ka gani in kana son ka gaskata wannan magana ko ka karyata ka yi ma kanka mummunan zato ka ce ya Allah zan fita amma na san ba zan samu ba to ka fita ka gaji ba za ka samu ba saboda mummunan zaton ka ga Allah amma wallahi idan kafin ka fito kace rahamar Allah ta yi komai zan samu wallahi za ka samu za ka kai makasar na kyakkyawan da kuma ku yi mata addu'a Allah ya sa mu gama lafiya اللهم صل ya Allah ga ka sun daga hannayensu suna da bukatu iri daban-daban Allah muna roƙon ya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah Allah wannan ƙasa muna miƙa su gare ka mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mai iyawa sai kai ya Allah Allah kai kaɗai ne na iya muna roƙon ka ya Allah duk wani bala'i duk wata musiba ka ɗauke mana ita a wannan ƙasa Allah ka wadata ƙasar nan da zaman lafiya ubangiji waɗanda suka rasa a cikin ta ba su da abinci ka ba su waɗanda ba su da shi ka ba su ya Allah waɗanda ba su da lafiya a cikin ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya ka tsara musu lafiya masu shi ka taya su rikewa ya Allah muna roƙon ka ya Allah wannan kasar ta fitar da ita daga halin da take ciki wannan jihar ta muna roƙon ka ya Allah ka sanya mata albarka ubangiji ka sanya albarka wannan garin kai masa albarka muna roƙon ka ya Allah dukiyar mu da ilimin mu da ƴaƴan mu da matan mu da rayuwar mu duka ya Allah ka sanya musu albarka ubangiji wannan wata da ya zo bana muna roƙon ka ka ba mu ikon aikata aikin alheri da ciki kuma ya Allah ka mun yi karɓa mana Allah matasan mu kai riko da kwakwalen su zuwa ga abin da zai amfane su dukiyar su da lafiya dattawan cikinmu ya Allah da kuke ba da tarbiya Allah ka taimake su ka ba su ladan tarbiyya. masu mulkin mu Allah muna roƙonka ka yi musu jagora da shigar da su ka saka tausayi a cikin zukatansu ka saka su ji adalci ya Allah da mu kubuta da mu da su duka mu gobe gare ka ya Allah Allah ka ji tausayi mu kai mana rahama ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين